تجريده التوحيد من باب كل الشرك بالرحمن انظر كتبي إلى تجريده التوحيد حقيقة توحيدي دي من أسباب كل الشرك فدوبي أيتم دع النبي ka dubi aikin da annabi ya yi na me ta jaribi da tauhidi na ainihin tsarkake Allah da yi kaga haɗaita Allah da yi na tauhidi min asaba bi kulli shirkin daga duk wata harka ta shirka da Allah shirka da mai rahama قوله وانظر إلى تجريده التوحيد أي تجريد الرسول أي حركة وعد النبي التوحيد حتى إن رجلا قال له سبب توحيد حرف أقول متمن ديشي والنبي ما شاء الله وشيدا إن الله يعصو كاسو زني كذا كذا فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا كي سنجاني كي كيشي الله من جديد الله حد راكتي إن الله يعصو نعصو ويروى أن رجلا جاء لا بارك أن دون كأيت الله نيسا يفضي هكذا ومتين وقال يا رسول الله إننا نستشفئ بالله عليك وبك على الله منا kama كفن الله زوا غريكا wato muna ji ta hannun Allah ta yarda da mu mu mu roƙi Allah Allah ya roƙa mana kai wa bika mu kan roƙe ka ka je ka roƙa mana Allah da dama na ko dan sarki sarki da za ka ga abu yana neman mai mutum hmm, in an ci billahi Allah aka je ake roƙa ake kama kafa da shi ya nemo mana yardan manzon sa ko kaga wannan magana ta girma sannan muna zuwa wurin ka kai ka nema mana yardan Allahnka fakalar na biyu kaga nan ya ga kamar da Allah da manzo Allah kusan ɗaya ne kenan a je a samu Allah ta ya Allah ka sa manzon ka yi mana kaza Allah muna kama kafa da kai ka sa baki an Allah ya wuce ka sai ne ta aika ba kawai su muka je mu samu manzo Allah mu ce ka sa baki Allah ya bana kamar yadda za a je gobe kiyama da kai ka je ka yi magana da Allah ya kalle mu ya shiga zauna gobe aka ce manzon Allah ya wuce gaba ka ga je roƙo Allah to haka ba ce Allah zai ina manzon Allah eh a'a yanzu ka gane karatun tukuna ka gane karatun to shi ke rinsa ka bari za ka ji wanne ne za a yi ko da a magana na ma da ka kudurkar da ka ba don zuciya ka tare ba ka gane a nan na ce maka gobe kiyama za a bi ta hannun manzon Allah a wajen Allah amma ba a bi ta hannun Allah wajen manzon Allah tun kafin yi hukunci nan ne saboda girman abun ana cewa ai fanzur ila a wanzur ila tajridihi tauhida ko إيش يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله وجعل يسبح حتى عرف ذلك في وجه في وجوه آه، أصحابه أي دين تسبيح هر أتفهمنا أشد كسر نعم شيء إيه eh in an ce farko misali ainihin eh, ina zuwa ina kawo daga masha Allah shi ta bashe ne ba inna na nastashi'u billahi ko kaga kenan muna son wani abu a wurin manzon Allah amma ba za mu je ba saboda muna ga ba za mu samu ba in muka bi ta hannun Allah sai ya roƙo mana kagan eh shi ne farko kenan kaga billahi kenan sannan wa nastafi'u bika ko a ainihin alallahi mu kai ma muna kama kafa da kai ka kai molin Allah ka karɓo muna son wani abu wani Allah sai muke ganin an bi ta hannun ka je ka karɓo zai ke sauki kaga sai ka afani ni daidai muke da Allah ina ba ta gane da haka nan ya hana wannan ya hana wannan ai kamar misali ne a ce maka sai dai walillahi al-masalul a'la to fa rasulillahi wannan kenan masalul a'la a ce maka zaka bi ta hannun ɗalibi ya kai ka wurin malam ko amma ba za ka bi ta hannun malam ya kai ka wurin ɗalibi ba ko an kai haka kenan da ɗalibin da mai daidai suke kaga wannan ba za a yi haka ba in dai ɗalibi ne ba zai yi a yi haka ba ka bi ta hannun malami duk da zai wancan manzon Allah ne to amma dai yadda kusa kusa cikin ka zaka je nauyin abu ba zai yi aje ana roƙon malami da Allah ba zai ka mana ɗalibi wannan a duniya zai iya yiwa ɗalibi nan da malamin yake sai an roƙe shi. Hmm. من يدي على نبيه هذا دعاء الله يعطيك كذا لكن تسأل الله يعطيك إما بيد الأمين أو بيد غيره لأن الله أقوى من هذا لا ينبغي تدعو الله أنت تريد العمل هذا الأمين يكون سبب فقط سبب من الأسباب يمكن سبب وإذا علقت قلبك بالأمن علقته بشيء قليل أما تعلق الأمر إلى الله لأن عند الله ملايين الأمين تسأل الله يؤتيك كذا يمكن أن يكون هذا الأمين سبب يا يعني عمين أنا أريدك منك كيف كيف كيف لا لا لا أنا لا أريدك لأن كذلك أشكر يقول لا تقبل هذا لا أعطيتك سبحان الله مدى ظلمه حتى ذهبت إلى الأمين فقال جنة تسأل الله هذا لأن لله ملايين الأمين إذا ذهبت إلى الله تسأل لا تقول إذني كذا ألف فلان يفعل لي بكذا الله ta sawa na aka daga fahimta ko ya ce hatta waje ala ya sabbihu hatta ƙarifa dalika fi wujuhi ashabihi لأنه قال نستشفئ بالله alaika. ko muna kama kafa da Allah a kanka na ce Allah ka so ka roƙa mana annabi wa kuma kai alallah فجعل الله شفيئا هذا أنصى أن الله أبو قام قفا ميتيته إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعل الله أعظم من ذلك فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه أبدا لكنه يستشفع بالخلق على الله amma ana kama kafan halitta wajen Allah akan a wurin Allah fi yawmil qiyamati faqat ma ba zai zama koyaushe ba kaga nan yan tawassuli za su samu hanya ke to ai yi zama kama annabi ka tsaye ma wurin Allah yanzu a nan duniya shi ita muke shafi ce a wannan a duniya a lahira ne kaɗai kuma a lahira nan gashi kamar a duniya ma da ina raye za ka yi zuwa wurin annabi ka ce ya rasu da roƙamin Allah in yi karatu roƙamin Allah ya ba ni ilimi me za ka yi da ilimi na ce ina so in yi in bauta sawa Allah ta hanyar koyarwa ina so in tashi ne aiki roƙamin Allah ya ba ni ilimi na gaga ita shawai kai in yana rayu amma yanzu sun da ya mutu ba dama gobe kiyama ma da za a kama kafa ta shi ana kallon shi za a je a fama shi ce ga abin da ke nema wa ka maqalatahum wa ma qad qalahu wa qada'i ibin naqadi wal wadzani eh ne na bari a shirin kana bacci ya kai shi jagoran faɓa ma bai kuma da hankali ba nan waje ma'a makalatahu ka tara maganganun sufayen nan wa ma kada kala da abin da annabi ya faɗi wata da ibin nukadi ka nemo masu gyara masu tacewa walwe zani da masu au nemo hankalinka ka ɗauka ka ɗauki ga maganan annabi ka ajiye ga maganan waɗannan shehinai ka ajiye ka kawo hankalinka ka auna da shi kawuhu waje ma'amakalatahun wa ma kada kalahu ya ne ma kalahu a shibahun nasara manhum a halin bidai wa ma kada kalahun rasul وقالوا واستدعي بالنقاد والوزان النقاد والوزان جمع ناقد ووازن وهما سيجة مبالغة للمفرد سيجة مبالغة بمداد المفرد الواحد والزان عقل وفكر ركك السليمة ثم ذن تعوذا لا تطق بالميزان عقل وفكرتك هذا نطحان hankalinka da tunaninka da fikirarka halittar da aka maka lafiyayya kuma jin ka auna maganan annabi da maganan wa'ina sufaye ko maganan wa'annan yan bidiya don ba sufaye ne kare ba haza wa za la ta tsage fil mizani kada ka daure kada ka tsaga su mizani qawluhu aqalin wa fitratika salima yani i'rid qawla ha'ula'i ka ɗauki maganan wa'annan yan bid'a ka auna ta wa qawlur da maganan salima وانظر ماذا يحكم به الأقل هيك لو غني انك لي ذيك والفطرة ثم زين هذا وذا لا تضج في الميزان يعني زين زينة عدل فهناك تعلم أي حزبين هو المتنكس المنقوص ذو العدوان annan in aka yi haka wahuna hunaka ta'lamu in ka auna za ka fahimci uh, hisbaina jama'an uh, uh, ayyu hisbaina wane ne a cikinmu huwal mutanakkisu na kafa annabi ba yanzu sai ka auna ka auna ka gani zaka gani almanqusu na kasashe. Mai na kafawa zal odwa ne mai ta'addanci yani annahum hum hum ashabu tanaffus sune masu rage daraja annabi wa humul manqusuna kuma sune na kafasu amma na hannu allazina arafna rabbana wanda muka san ubangijin mu haqqan wa nabiyyana haqqan fa nahnu allazina a'tainahum ma yastahib mu muka ba wa annabi abin da yake cancance shi wa a'tayna rabba muka ba ubangiji azza wa jalla ma yastahiq subhanahu wa ta'ala walasna da ni'imatin lahiman kosina ba mu zamo na maza fita ka jafi walwala maza kawai wanke jikin ka dawo anin bi ni'imatin lahiman kosina walasna man kosina ba mu zamo ainihin na kasa ba da wannan ni'ima ta Allah ba mu rage ba balla hannu ala akmalit tarafi Ramil bari ibida ihi wa musabi fi ilal muba titi au kahil hayawan. Ramil bari i me jifan ko ta tu fi ko ka ce me jifan lafiya yi da Yana da kwalara wani yana da kwalara. Ba kwalara ba Korona. eh shi ne mai corona ya zai ta wani na da korona eh? da kwalaman da korona ko to to haka ran ne yana da ciwon sa sai yake shi wani da ciwon sa sai ya dubi lafiyayye ya jefe shi da ciwon saboda masifa ta same su gaba daya wa musabihi fi ila al-mubahisi wannan ne aikin ce. wa auqahil hayawani wanda yake rashin kunya a halittu yani anna haula'i wa'annan mutane ramau alburra'u sun alburra'a sun jefi kubutattu fi da'ihim cikin ciwon sau musabihim su suka nakasa annabi suka tafi suna ta wasu sun nakasa annabi faramauna bi annana nan ta rasula sun jefe mu da cewar muna na kafa annabi wannan ta Allah muna na kafa Allah kamar ke so shi kenan wal haqiqatu ainihin annahum humul ladina salafu hadhihi al mas'ala sune wa'inda salafu hadhihi al mas'ala faramauna biya su suka gabata da wannan mas'alan suka jefe mu da ita wal musabu ala haddi qawl sha'iri ai ramanni bida'iha wan sallat ta jefe da laifinta ta sulale ka mu'ayyir linnafi bizzakari lazi huwa darbuhu fa'jab li zal buhuta ka mu'ayyir linnafi bizzakari kamar mai jefa mutane ne da wannan sai dinga sai mutane yan damfara kuma shi ne asalin dan damfarar الذي هو ضربه في نوع إنساني فأجب لذلبه ثاني قوله يعير للناس بالزجل الزجل شين عن جشه في الذهب جش أذيناري شين كيتي مطلع أذينا أو الفدة فهو يعير الناس بالفعل ليس عينيه shi ne ike aikin ya ɗibi ƙarfin wannan inarka ya haɗa da wannan haɗa sai ta zai dinga sha mutane masu yi suna albushi ma ya kafin laha wallazi ya ta'amalu bi zagali mai aiki da zagalu huwa ila gari sikkati ai yadda ribo sikka yana yin kuɗi wa ya ji alo fi hargishu ya narka ya sa wani karfe a ciki barar tsada sun mai lafi da ya ladina na bihi sun mai dinga mata su shi ne mai aikin shi ya yi kudin sannan kuma yana cewa mutane suna aiki da jabu mu'ayyirin linnasi bin كمؤير للناس بالزغل الذي هو huwa والذي shi ya yi kudin sannan kuma kuma yana fata mutane da kudin شين الناس عديت كمؤير للناس بالزجلك الذي هو ضربه كما شيء بقى shi ne i kudin sannan kuma yake jifan mutane suna aiki da kudin jamu to qawluhu fajir li zalbuta ai akwai mamaki ana yani anna hadha min a'jabi ma yakunu ya isa ko mala eh eh annabi bai da madadi wannan aikin Allah ne kamata albarka ne ba